أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta annabi Muhammad Ashe shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka mita farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi, 23 ga watan Shawwal, 24 ga watan Shawwal. Hijiran Annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447. Wadda ya dace da goma sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi mai albarka na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna tallafawar ashir al-doktor Sa'id Bin Wahab القهطاني Allah maɗaukacin sarki ya ji kanshi ya gafata mishi yau kuma shi ne darasinmu na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin fasali da imalai ke magana akan aftarus sabahi wal masa zikirori da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka yawaita yi safiya da marici mun tsaya a zikiri na goma sha biyu farin bismillahi alladhi la yaghurru ma'a ismihi fil abdi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul mun tsaya a wannan zikiri din na goma sha biyu maimaita wannan so uku mun yi bayani a kai za mu tashi a na sha uku malaka shi ne fadin rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan rabitu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا satin da ya gabata mun yi mun karanta hadisi ɗaya daga cikin hadisai da wannan hadisin wannan addu'a ɗin ya zo da shi game da muka yi bayani kuka ce hadisin ya zo a cikin musnad na al'imam ahmad alaihi rahmatullah hadisi na 337 a cikin musnad na imam ahmad ko muka ce yana cikin sunan na imam an-nasa'i ne hadisi na bawi da magana kan amalul yawmi wal layla hadisi na hudu yana cikin sunan na imam abu dawud ne hadisi na 572 yana cikin sunan na imam at-tirmidhi ne hadisi na 3389 duka waɗannan maluma sun rawaito wannan hadisi kuma duka ta hanyar sahabi guda ɗaya shine Sauban bin Budjud Sauban Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi shi ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ma min abdin muslimin يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة فقال يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي babu wani bawa mutum musulmi da zai zama ɗabi'arsa ce kullum in ya waye gari haka kuma in ya kai yammaci zama daga cikin ɗabi'unsa yana faɗin wannan addu'a raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan in yana faɗa so uku da safi ya faɗa so uku da yamma duk bawa musulmi da ke wannan to lallai Allah madaukakin sarki ranar alkiyama zai masa abin da sai zuciyarsa ta bi ta yarda Allah madaukakin sarki zai gamsar da shi ranar tashin alkiyama ana za a yi masa abin da zai ji a zuciyar cewa ya gamsu za a ba shi sakamakon da zai cewa eh tabbas an biya shi wannan addu'a ya kunshi kalmomi ne guda uku amma duka kalmomin kalmomi wanda suka kunshi ma'anoni masu yawa sosai da sosai a kalman farko rabitu billahi rabban na yarda na amince da Allah maɗaukakin sarki a matsayin ubangiji kalmar ta ce wannan kalman raditu billahi rabban ma'anansa ai abadtuhu wahdahu la sharika lahu wala rabba siwahu an qana'atin wa yaqinin ma'ana na yadda in bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ba zan hada shi da kowane abokin tarayya ba babu wani wanda ya cancanci sunan ubangiji in ba shi ba kuma zan yi wannan ne da ƙana'a da kuma yaƙini na ke da ƙana'a da jin cewa na wadata da shi shi kaɗai ana buƙatan wani da kuma yaƙini da yadda a zuciyata da cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi ya fi cancanta a haka شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكل تهدف الإيمان الأوسط لك شافته رضيت بالله ربا لك تتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له وبالرضا بتدبيره للعبد واختياره له كشوانا كلمة رضيت بالله ربا ya kunshi abubuwa guda uku manya-manya ya ce abubuwa guda abubuwa guda uku manya-manya ya ce yadda bauta ma Allah madaukakin sarki din shi kadai tun da kana da cewa shi kadai ne ubangiji kana me ya tarayya da kowa wajen halitta ba me ya tarayya da kowa wajen mulkinsa da isansa me ya tarayya da kowa ba wajen sarrafa duk abin da ke faruwa a duniya to kuma dole ka yadda tun da shi kaɗai ne duka ya kaɗaita daga waɗannan da waɗannan abubuwa to ya zama wajibi a kadaita shi wajen bauta to ka da cewa shi kaɗai ne za ka bauta mishi tun da shi kaɗai ya ya kadaita da waɗannan abubuwa sanan wajen riba bi tadbirihi lil abd ya ƙunshi mutum ya yadda da duk yadda Allah maɗaukakin sarki ya dabbara al'amuransa ya sarrafa shi to zai natsu zai yadda zuciyarsa za ta ƙarfa kaga yadda da alƙaba'u wal qadar ke hau duk abin da Allah ya ƙaddara maka na rayuwa duk abin da Allah ya hukunta a rayuwanka kai da za ka ƙarfa kai da za ka ƙarfa yace wa ikhtiyarihi la aka lahu duk abin da kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓa maka mana duk yadda Allah ya dama haka za zaka sha wannan yadda ka kace raditu billahi rabban abinda kake tabbatar ma Allah ke abinda kake tabbatar ma Allah ke to aka samu kana faɗan raditu billahi rabban amma a daidai lokacin kuma yana ganin cewa akwai wani wanda zai yi maka abin da Allah bai maka ba to ya zama bakinka ya faɗa zuciyarka ta karyata zuciyarka ta karyata yana faɗin rabitu billahi rabban amma kuma baka miƙa wuya zuwa ga kaddara da Allah madaukakin sarki ya ya kaddara maka yana cewa bakinka ya faɗa amma zuciyarka ta yi ta karyata an gane ku saboda ba ba faɗan bane kaɗai a faɗan ba yadda da abin da ma'anan abin da ka faɗan ya kunta bayan ya ce rabitu billahi rabban ce wa bil islami dinan kuma na yadda da musulunci a matsayin addini na yadda da musulunci a matsayin addini me yasa suka ce li'annahu huwa ad-din wa li'anna ma qablahu min al-adyan qad asabaha at-tahrif wa huwa ad-din alladhi shara'ahu Allah حيث قال جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام ka yadda da musulunci a matsayin addini so da dama shi kaɗai ne addinin lerai duk wani abu da aka yi da sunan addini kafin musulunci ya samu a wannan alteration da yawa musulunci shi kadai ne Allah maɗaukakin sarki ya yadda a yi matsayin addini shi ta ce inna dina inda Allah al-islam lallai addini a wajen Allah maɗaukakin sarki shine musulunci shine musulunci babban malamin musulunci qabi iyaku, Allah maɗaukakin sarki ya shi kan shi gafarta mishi a cikin sharmin da ya ma sahih muslim karkashin hadithin da wannan addu'an ya zo da shi na sai na daga cikin addu'o'in da ake bayan kiran sallah ko kuma hadithin wannan imam muslim ya rawaito shi so da ya zo imam nawawi ke imam alqabi iyad alqabi iyad da yawa kila ba san sunan shi amma an sallin ka da littafin da ba wani musulmin da bai sani shine ashifa bara na sama mutane suna ashafawa hmm? ta shi ne shine mai littafin ashifa bi tarihi huquqil mustafa littafin da ya rubuta kan tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ba wuce na ce ashifa babban littafi ko yawa to shi alqabi ya ce ne ya rubuta littafin ashifa din ya yi sharhi matsayin muslim a cikin sharhi sai muslim yake cewa fadin fadin cewa wa bil islami dinan yace ma'ana imanuhu imanuhu wa ma'annat bihi nafsuhu wa khamara batinuhu yace li anna ridahu bil madhkurat دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته, بشاشته في القلب yace lokacin da kace wa wa bil islam dinan kaga shi ma ai aqaf ne da rabitu ko da kace rabitu billahi rabban ko shi kace wa bil islam ma'ana wa rabitu bil islam dinan yace abinda kake fada cewa kai imani da zuciyanka kuma zuciyanka ta natsu babu kokonto babu shakka babu taraddudi akan cewa babu wani addini in ba musulunci da zahiri da batsuni gaba ɗaya ta miƙa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yace saboda ai yadda da abin da mutum ya faɗa da harshe dalili ne na nuna tabbatuwan iliminsa da saninsa akan wannan abin da yake ya shi mafhum yana iliminsa da tabbatuwan zuciyarsa akan abin da yake ya yi da shi Rasa shi ma ba faɗa ba ne kaɗai, a, yanzu zuciyarka yana da yaƙini akan abinda abinda abinda ka faɗa to ba mutum ya ce rabitu billahi rabban wa bil islam dinan sai kuma bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ma'ana shi ka wa rabitu bi muhammadin nabiyyan kuma na yadda cewa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi to me ake nufi da yadda da annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayin annabi شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجي سوى أبن هكا يجي نفي يجي شيني والرضا بمحمد رسولا يتضمن الرضا بجميع ما جاء به من عند الله وقبول ذلك بالتسليم والانشراح سوى لكي تا يدد أني محمد صلى الله عليه وسلم النبي yana ya kunshi a farko yadda da duk abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ba wani abu da zai tabbata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai kuma kai kokondo ko kai shakka ko kai taraddudi ko ka jira sai wani ya ya ce kai kafin za ka yi alhali ka tabbata cewa wannan maganan ko wannan aikin ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to an kai wannan yana nuna cewa kawai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyan bai fita ba ce wa qabuli zalika bi taslim da kuma karfan hakan da ni kauya total submission da ni kauyan ta gaba da ya za ka yadda cewa sai yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kai yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله ما لو كان سركيتي إنا رنقوا دعوهم جيجن كياتي أمي محمد صلى الله عليه لا يؤمنون فلا تقضوا ما سئيناني با حتى يحكموك فيما شجر بينهم هل سيسم ميدا كيكي محمد صلى الله عليه وسلم كاذا ما كيني هكونش أكن تكبن دكي فاروات أكانوش ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت sannan ka su samu wani damuwa wani kunci wata wani matsala wani kokonto a cikin zuciyarsu akan abin da kai ke hukunci a kai sannan wa yusallimu taslima kuma sukan su mi kauya gaba ba mu kafa ɗaya na ci kafa ɗaya na wasu Allah ce ba za mu taɓa za masu imani ba sai zuciyar mu ta yarda da waɗannan abubuwa da ya faɗa cikin wannan aya mai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci duk abin da zai faru tsakanin duk abin da zai faru ko me zamu zaman aure tasuwanci abokan haka abin da zamu yi da zama babban manufar mu babban burin mu ya ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ya ne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan harkar da nake menene Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ok to na san kaza shine ya dace da abin da manzo Allah sallallahu alaihi karanta kaza ya dace da abin da manzo Allah sallallahu alaihi karanta to kuma summa la yajdu fi anfusihim haradan mimma qabila to kuma kar in ji damuwa kar in ji kunci akan a wannan hukuncin in ji cewa na gamsu zuciya ta ta samu nutsuwa in ji cewa wannan ɗin shine zai sa in samu nasara sannan wa yusallimu taslimin kuma mu zama mun miƙa wuya matuƙar miƙa 100% babu babu tafiya da dawo Allah madaukakin sarki ce in ba mu yi haka ba to mu zo masu imani wannan ayat ce suratul nisa aya ta 65 cikin suratul nisa haka kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke wa salatun man kunna fihi wajada halawatul iman akwai tsawon guda uku duk wanda aka same shi da shi a cikin zuciyarsa to lallai ya ɗanɗani zaƙin imani imani yana ya tabbata a zuciyarsa har yana ɗanɗanan zaƙi da romo na imani idan zai Muhammad sallallahu menene waɗannan abubuwan yace man kana man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma siffa ta farko ya zama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ka so akan duk wani wanda ba su ba akan duk wani wanda ba su ba wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa illa. da kuma wanda duk wanda ka yana so daga cikin bayan Allah to yana son shi ne saboda wannan din ma yana son Allah sa'annan wa man sha man yakrahu an ya'uda fil kufri بعد إذ أنقذه الله منها كما يكره أن يلقى في النار a متن yana أزوتي سينا كامر كوما وزوى شي كما يدي كامر أساشة أوتا maza Allah sallallahu alaihi ce duk wanda ya zama akwai wannan a cikin zuciyarsa lallai ya ɗanɗani zaƙi imani wannan hadisi na cikin bukhari hadisi na 21 da cikin muslim hadisi na 43 a cikin muslim to kaga duk wanda yake nuna mana cewa lallai mutum ya faɗi cewa wa raditu wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan ba kai mujarrad magana da baki bane a akwai abubuwa da yawa da sai zuciyarka ta yadda da su sa'annan kuma akwai abubuwa da yawa da ya zama wajibi kan jikinka su aikata kafin hakan ya samu malam ibn Sayyid al-jawziya alayhi rahmatullah a cikin littafin sa as-sawa'iqul mursala yayi sharhi shi ma a karkashin wannan wannan hadisin yake cewa wa ridahu bi muhammadin rasula yujibu an yarda bi hukmihi lahu wa alayhi yace cewa da mutum ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo kuma annabi to yana wajabta dole mutum ya yarda da duk wani hukuncin da annabi sallallahu alaihi zai yi a kansa ko kuma a gare shi ma'ana a kansa hukuncin ya zama ba shi aka ba shi ba an ba wani shi ko a gare shi hukuncin da zai somarin da shi dole ya dade shi wanne ne daga shi wa an yusallima li zalika wa yanqada lahu wa la yuqaddima alayhi ghayrahu dole ya yadda ya mika wuya akan wannan ga wannan hukuncin ya jawo zuwa ga wannan hukuncin kuma kare gabatar da wani hukunci akan hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa hada yujibu an yakuna hubbuhu kulluhu lillah wa bughduhu kulluhu lillah wa ata'uhu lillah wa man'uhu lillah wa fi'luhu lillah wa tarkuhu lillah yace kuma wannan ya zama zai wajabta masa ya zama duk wani soyayya da zai zai dan Allah ne duk wata kiyayya da zai zai dan Allah ne duk wani bayarwa da zai yi zai bayar ne don Allah in zai hana zai hana don Allah ne mana zai hana wanda Allah ya hana a bashi zai ba wanda Allah ya da a bashi duk abin da zai aikata zai aikata ne don Allah ya ce a aikata duk abin da zai bari zai bari ne saboda Allah ya ce a bari yace wa fa idza qama bi zalika kanat ni'amullahi alayhi akthara min amalihi to in mutum ya siffantu da haka ya zama haka ɗabi'ansa yake to sai zama ni'iman da Allah madaukakin sarki zai masa kuma sai ya ta aikin da yawa sai zama abin da Allah zai masa na ni'ima sai zama yawan sa ya ta yawan aikin da yi yace bal fi'luhu zalika min a'zami ni'amillahi alayhi yace saboda ma hatta ma ya siffantu da wannan siffan ma ai neman Allah sai Allah ya dakatar da shi da siffantu da wannan siffan a gane yace haiku waffaqahu lahu ويسره له وأعانه عليه وجعله من أهله وحظه وحظه به yake sai da Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da shi wannan aikin ya sauwake masa wannan aikin kuma ya taimake shi akan zuciyarsa ta yadda da haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi daga cikin waɗanda suke son yin wannan aikin ya kwaɗaitar musu da wannan aikin sai yake fa huwa yastawjibu shukran akharan alayhi yace to duk wanda ya tsinci kansa haka yake to kuma ya jibi ne a kansa kuma ya rinka gode ma Allah da Allah ya sa ya zama haka an fahimta ko ana in Allah ya sa wannan sifofi da aka lissafa ya zama dole in dai ka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsayin annabi dole ka tsantu da su sai zama haka siffofin ka suke to kuma akwai buƙatan ka rinka yawaita gode ma Allah da ya taimake ka ya dace da kai ka samu kanka cikin wannan sifofi an fahimta ko so da ai dace ne daga Allah taimako ne daga Allah ba wayansa bane ko kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubin kuma allafta bainahum kamar da zuwa haka ba wayanka bane ba dabarar ka bace dace ne da kyauta ce daga Allah madaukakin sarki to kuma ka fi bukatan ka gode ka gode ma Allah kan haka Annai Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallama ana ayyuka da yawa na ibada a matsayin godiya ne ga Allah madaukakin sarki ko kamar irin qiyamul layli da yake nana shi ya ta maka magana ko me yasa kake irin wannan tsayuwan da irin wannan jadewan da irin wannan wahala da kake sha wajen dadewa a tsayuwa a ƙiyamun layli bayan Allah madaukakin sarki ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara bayan Allah ce in ka taɓa yin laifi ma a baya an yafe in za ka yi nan gaba tun kafin sai Allah ya ce na yafe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na'sha afala akuna 'abdan shakura to in kuma Allah ya mun haka ni ko ba zan zama bawa mai godiya ba ma'ana duk wannan ibadan manzo Allah sallallahu alaihi yana yi ne a matsayin mai gode ma Allah na wannan ni'imar da Allah ya masa na yafe mishi gaban shi da bayan shi an gane ba shi kaga wanda yake nuna cewa ya zama wajibi duk wanda Allah maɗaukakin sarki masa wannan wannan ni'ima sai zama daga cikin ɗabi'unsa yana yana yana gode ma Allah maɗaukakin sarki kuma ka gode ma Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki sai ka rama ko idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah maɗaukakin sarki sai ka ka ba fara musu ubangijinka yayi shela ya sanar cewa la in shakartum tabbas in kuka gode masa kuka gode Allah ya muku kuka gode ku na azidannakum to tabbas hakika zan ƙara mu, mana Allah zai ƙara datar da kai walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ta duk wanda yake kokari wajen neman yardan mu to mu kuma za mu shirar da shi zuwa ga hanyar mu an gane mu kuma za mu shirar da shi zuwa ga hanyar mu الذين آمنوا صوت صوت محمد زادهم هدى وآتاهم تقواه duk wanda ya imani ya tsaya hanyar Allah Allah madaukakin sarki zai tsara masa shari'a kuma Allah madaukakin sarki zai tsara, zai datar da zuciyarsa wannan a takaice kenan takaice bayanin da malamai suka yi game da wannan wannan addu'a to haka lokacin da kake faɗin رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أمتين بان صلى بان كنا صلى أمتين ذكرين نا حافيا دمريتي وكان فدا كان hararo waɗannan abubuwan da ya kunsa da yadda da su da amincewa da su ko kai wannan to kai kuma Allah madaukaki sarki abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa a karshe cewa kana haqqan ala Allah an sai tabbata akan cewa Allah maɗaukakin sarki ya dora ma kansa haƙƙi ne a kansa a ran tashin alkiyama ya maka abin da sai kaji ka yarda kaji ka gamsu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da bin abin da waɗannan addu'a ya ƙunsa, kuma Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu daga cikin waɗanda zai yarda da su a ranar tashin alkiyama insha Allah ta'ala za mu kasa aya sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu tashi addu'a na goma sha hudu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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا